Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya da hukumar kula da masu gudun hijira ta duniya sun dawo da masu fafutukar haurawa kasashen turai 'yan Najeriya ta hanyar da bata dace ba daga kasar Libya. An sauke mutanen da suka hada da maza 63 da mata 53 a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Legas. Akwai da dama daga mutanen waɗanda suka daɗe ma a tsare a hannun jami'an shige da fice na Libya kafin ba da dama a dawo da su Najeriya. Shugaban hukumar agajin gaggawa na yankin kudancin Najeriya Shegun Afolayan ya buƙaci duk masu niyyar ƙaura zuwa wasu ƙasashe su riƙa bin ƙa'ida. Kuma tuni gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwar hukumar kula da masu son ƙaura ta duniya sun buɗe cibiya don kula da bukatun masu son hijira zuwa wasu ƙasashe. Folayen ya ce akwai cibiyoyin a ma'aikatar kwadago da aikin yi a Lagos, Benin da Abuja. They should not go to that place. It's very dangerous. They are very bad, wicked. They treat people as if they are not human. Nan wata yar jihar ido ce ke magana da gidan talabijin na Channels bayan kubutowa daga Libya tana shawartar mutane kar su je kasar da zayyana mutanen kasar da masu mugunta don ma ba sa ɗaukar masu hijirar a matsayin mutane kuma suna ajiye su ne a ajin dabbobi. About 5 kilometers on top of river, the engine off, so started dragging ourselves on top of the river. Gradually, gradually, they came to rescue us. Was the man pushed a five boat in that very day. One Kasai. shi ma wannan dan jihar ido ne yana cewa kwale-kwalen su mai inji ya ci kilomita biyar a cikin tekun rom don neman ketarawa zuwa turai sai injin ya mutu da haka suka yi ta ninkaya har aka zo aka cece su amma wani kwale-kwalen kuma a ranar ya kife ne don mutanen da suke ciki sun mutu yan najeriya dai kan samu kansu a tsaka mai wuya in suka shiga turai ba bisa ka'idar ba don mata kan iya aukawa karuwanci maza ko su biyo harkar miyagun kwayoyi jami'in hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi hamisu lawal ya ce sun dage don dakile hana fitar masu fataucin dan kare mutuncin Najeriya amma duk da haka wasu kan zulle. E kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shine kasan su ai harkar safarar miyagun kwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi kamar economic crime ake su saboda abin da zai shine in suka kawo Najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin najeriya kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu kasashen da suke ganin za su fi samun riba hakika kyautata 'yan ƙasa da ayyukan yi da aiwatar da dokokin hana balaguro ba bisa ka'ida ba za su rage wannan kalubale da kan mai da 'yan najeriya masu ficewa ta barauniyar hanyar kamar bayi a zamanin mulkin mallaka nasira da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya